Salamu alaikum. <laughs> Suna na Hauwa Waraka na fito a cikin fim ɗin kayi na yi. Na fito a matsayin suna na Halima. Na fito ne a irin matan nan wa'anda ba sa godiyar Allah. Wa'anda ko mijinsu zai masu to ba zai taɓa burge su ba kuma ba za su gode wa Allah ba. Eh, a gaskiya fim ɗin kayi na yi fim ne mai kyau. Gaskiya ina yin fina-finai da yawa. na yi su ma da yawa amma gaskiya na daɗe ban ga fim da ya burge ni irin kayi na yi ba da yanayin labarinsa da yanayin ɗaukansa da yanayin irin mutanen da suke ciki an haɗa irin star da yawa a cikin fim ɗin to a gaskiya fim ɗin ni ya burge ni ba kaɗan ba don haka ina fata ku masu kallo ku zo mu haɗu da ku a sinima domin mu kalli wannan fim ɗin na kayi na yi domin fim ne mai kayatarwa, mai nishaɗantarwa kuma mai wa'azantarwa <laughs>